hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da ashirin 27 ga watan february shekarar miladiya ta goma sha shida wannan shine kaset na shida daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddisul mufassirul mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i a dimashkai wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jauziya shekul islami athani allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama littafi ne komai da ruwanka dangane da ainihin tafarki da ainihin tsarin rayuwa da karantarwa da sira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallama da dukkanin al'amuran da ke da alaƙa da rayuwa da tafarki da addini da manhajin da manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya gudanar da rayuwarsa babu shakka malamai suna jinjina ga ibn luqayyim saboda lura da wannan aiki da ya yi wajen tattara ainihin bayanai da kaiwa matuka wajen tsara su alhalin yana nesa da ainihin gida yana nesa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi muna karatu a cikin faslin da malam ya kulla dangane da ainihin sallar walaha a inda yake tattauna mana ka'idoji da kuma ainihin wato falaloli da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin shiryarsa dangane da sallar walaha za mu tashi inda yake cewa thumma rawal hakimu an ishaq ibn bashirin al-muhamili qala حدثنا isa بن Musa, حدث عن جابر عن عمر بن Subhin. عن مقاتل بن حب ابن حيان عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما دق مسروق يتشي دق عائشة دق أم سلمة الله يكارا مسير دا ذكر قالتا سبين سكتشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yin sallar walaha raka'a goma sha biyu wa zakara hadithan tawila ya ambaci hadisi dogo wannan hadisi jama'a bai inganta ba ga wani mutum nan a cikin isnadin mai suna amru dan subh wannan mutumi maturuki ne malaman hadisi sun yi watsi da shi amma wannan hadisi yana da shahidi wato wani hadisi mai ƙara mashi ƙarfi wanda al'imamu tirmizi da ibnu maja suka ruwaito daga anas dan malik allah ya ƙara masa yadda wanda shi ma isnadinsa da'ifi ne kamar yadda malamai suka ce da aka riwayar tabbatar da cewa ana yin sallar walaha raka'a goma sha biyu ba ta tabbata ba a hadisance wa qala al-hakimu akhbarana abu ahmada ibn muhammadin sirafi qala haddasana abu qilabatan ar-raqashi قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن دمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الضحى daga ainihin wato sayyidina aliyu Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala ya kasance yana yin sallar duha wannan isnadi ne wanda yake da ainihin wato karfi wato abin lura ba abin watsi kai tsaye ba wabihi da dai wannan isnadin ila abul walidi har zuwa kan abul walidi wanda shine ɗalibin shu'ba to a wannan riwaya sai ya ce haddasana abu awana an husain ibn abdurrahman an amr ibn murra an imarat ibn umair al-abadi an ibn jubair ibn mut'im an abihi daga jubair dan mut'im annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli duha yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana sallata sallar walaha qala al-hakim bayan da al-imamu al-hakim ya gama kwararo waɗannan riwayoyi sai ya ce wa fil babi an abi sa'id al-khudri wa abi dharr al-ghifari wa zaid ibn arqam wa abi hurairata wa buraidat al-aslami wa abi darda wa abdullah ibn abi aufa wa itban ibn malikin وأنس بن مالك وعتبة بن عبد الله السلمي ونعيم بن حمام بن حمار الغطفاني وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم yace a cikin wannan mas'ala wato babi dangane da sallar walaha sahabbai ɗinnan gaba ɗayansu suna da riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Abu Sa'id al-Khudri da Abu Zarr al-Ghifari da Zaid Ɗan Arqam da abu huraira da barzatu al-aslami da abu darda'i da abdullahi dan abu aufa da itbanu dan malik da anasu dan malik da utbatu dan abdullahi sulami da nu'aimu dan hammarin al-gatafani da abu umamat al bahiri duka waɗannan sahabbai al-imamu hakim ya ce suna da riwaya daga manzan allah sallallahu alaihi sallama dangane da ainihin wato a sallar walaha wa minan nisa'i a cikin mata kuma akwai aisha bintu abi bakrin aisha sayyidatu siddiqa bintu siddiq Allah ya ƙara mata yarda wa ummu hani'in da gwaggwan manzon Allah yar uwarsa ummu hani wa ummu salamata radiyallahu anhunna da kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara mata yarda ummu salama kulluhum duk waɗannan mutanen mazansu da mata shahidu sun ba da labari sun shaida annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana yusalliha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana sallatan ainihin wato sallar walaha wa zakara tabarani min hadisi ali wa anas wa aisha wa jabir anna nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana yusalli duha sita raka'atin sannan al-imam tabarani ya kawo riwayoyi daga ainihin aliyu dan abu talibin da anas dan malik da aisha da jabiru dukkaninsu daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallar duha riwayan anas dan malik wadda ainihin malam yake ishara a nan al'imamu tabarani da ya fitar da ita akwai al'imamu haithami mai majba'u zawa'id ya tabbatar da cewa riwaya ce mai rauni saboda raunin wani mutum mai suna sa'id ibn muslim al-umawi wanda sal imam al-bukhari da ibn ma'in da sauran malamai sun ainihin da'afa shi sannan sai riwayar jabiru wadda ita ma tabarani ya fita da ita a cikin al-ausat daga riwayar muhammadu dan qais daga jabiru sai riwaya aisha wadda ita ma al'imamu ainihin wato nuruddin al-haithami ya ambace ta a cikin majma'uz zawa'id da aisha take cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana yin sallar duha ba sai dai a fatuhu makka ta gan shi yi wanda ita ma wannan akwai maganganu game da isnadinta haka na riwayar na ali al'imamu imamu ahmad da abu ya'ala sun fitar da wannan ainihin wato riwaya waɗannan riwayoyi dai abinda ake nufi jama'a a takaicin aka har haɗa su ga baki ɗaya za su tabbatar da lallai wannan sallah to ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama yana yin ta sai malai ya ce faktalafan nasu sai malamai suka yi saɓani fi hadhihi al-ahadithi ala turqin game da waɗannan hadisai sai malamai suka yi saɓani suka shiga tafarki daban-daban minhum man rajjaha riwayat al-fi'li ala tarki sai aka samu wasu malamai suka karkata akan cewa sun fi ganin goyon bayan a dinga yi fiye da a bari riwayar da ta ce yana yi suka karfafe ta fiye da riwaya da ta ce baya yi bi annaha muthbita suka ce waɗannan riwayoyi suna tabbatarwa ne ziyadata ilmin khafiyat tatadammanu ziyadata ilmin khafiyat ala nafi wanda ya ce ana yi to yana tabbatar da wani ƙarin ilimi ne wanda wanda ce ba a yi bai san shi li'anna al-muthbita muqaddamun ala nafi kamar yadda yake a cikin qawaid na usulul fiqh qalu suka ce wa kad yajuzu an yadhhaba ilmu mithli hadha ala kathirin minan nas abu ne da zai yiwu a ce wannan irin ilimi ya zama da dama daga cikin mutane ba su san shi ba wa yujadu inda al sai a same shi a gun yan kaɗan su ne suka san shi kamar da ya faru ana qalu waɗannan malamai suka ce wa qad akhbarat aisha wa anas wa jabir wa ummu hani wa ali ibn abi talib annahu sallaha kaga Aisha da Anas da Jabiru da Ummu Hani da Aliyu Allah ya kara musu yadda gaba sun ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana yin wannan sallah qalu waɗannan malamai suka ce wa yu'ayyidu hadha hadha hadhi ah, wa yu'ayyidu hadhihi al-ahadith as-sahiha al-mutadammina lilwasiyati biha wa yu'ayyidu hadha al-ahadith as-sahiha al-mutadammina lilwasiyati biha da cikin abin da ke karawa wannan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas shine akwai hadisai da suka zo ingantattu waɗanda suke ɗauke da manzan Allah ya yi horo kan cewa a dinga yi wal muhafazati alaiha waɗanda suke nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da a dage wajen yi wa madihi fa'ilaha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi masu yin sallar walaha wa thana'i alaihi manzan Allah ya yi yabo ga waɗanda suke sallar walaha fa fi sahihaini an abi hurairata radiyallahu anhu qala أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيام ثلاثة ayyamin. min kulli sharin sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban masoyina Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya mun wasiya ya bani ainihin jan kunne akan abubuwa guda uku siyami thalathati ayyamin mun kulli shahrin cewa na dinga yin azumin kwanaki uku a kowane wata wa raka'atayyi duha da raka'a biyu waɗanda ake yi da hantsi wa an utira kabla an anama kuma lalle na dinga yin wuturi kafin ne bacci wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi kaga ya zo da ainihin mene da alhathu alaiha da alwasiyatu biha ana wasici ana wato yin umarni da cewa a dinga yi wa fi sahih muslimin nahawhu an abi dardai akwai irin wannan kwatankwacin riwaya a cikin sahih muslim daga abu dardai wanda al abu dawuda ma ya fitar da ita wa fi sahih muslimin an abi dharr yarfa'uhu a cikin littafin imam muslim as-sahih daga sahabi abu dharr yarfa'uhu abu dharr al Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah ne yake cewa yusbihu ala kulli min ahadikum sadaqa ɗayanku zai wayi gari a jikin kowace gaba ta jikin shi yana da aiki na sadaka aikin lada da kowace gaba ta shi za ta yi fa kullu tasbihatin sadaqa duk sanda ya ce subhanallahi to ya yi sadaka wa kullu tahmidatin sadaka. duk sanda ya ce alhamdulillahi to ya yi sadaka wa kullu tahlilatin sadaka. duk sanda ya ce la ilaha illallah ya yi sadaka wa kullu takbiratin sadaka. duk sanda ya ce allahu akbar nan ma ya yi sadaka wa amrun bil ma'arufi sadaka. umarni da kyakkyawan aiki da zai yi wannan ma sadaka ne wa nahyun anil munkari sadaka hakanan hani daga mummunan aikin da bawa zai yi shi ma sadaka ne wa yujzi'u min dhalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha sannan akwai abin da zai iya wakiltan dukkan waɗannan ayyuka gaba ɗaya shine raka'a biyu waɗanda zai sallace su da hantsi kaga wannan hadisin shi ma ya zo da bayyana falalar sallar walaha al-imamu abu dawuda baya ga ainihin muslim da malam ya ambata al-imam abu dawud har ila ya fitar da wannan riwaya a cikin as-sunan dinsa ina fata muna biye jama'a wa fi musnad al-imam ahmad an mu'adh ibn anas al-juhani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala daga ainihin mu'adh dan anas al-juhani yace manzon Allah ne yace man qa'ada fi musallahu wanda duk ya zauna a wurin zaman shi hina yansarifu min salati subhi bayan an sallame asuba hatta yusabbiha ya zauna a wurin zaman shi har sai da yayi nafila raka'atai duha waɗanda ake yin su da hantsi la yaqulu illa khairan tunda ya zauna har zuwa sanda yayi wannan sallah ta walaha baya faɗin komai sai alkhairi ghafarallahu lahu khatayahu sai Allah ya gafarta mashi gaba ɗaya kurakuransa wa in kanat mithla zabadil bahari ko da kurakuran sun kai yawan watan kumfan kogi wannan ainihin riwaya da malam ya kawo al'imamu ahmad ne ya fitar da ita da al'imamu al-baihaqi a cikin asunan sunan ɗinsa sai dai wannan isnadin ta bai inganta ba akwai illoli har guda biyu waɗanda malamai suka bayyana a ciki ta farko ita ce akwai ibnu lahi'a al akwai kuma wani mutum mai suna zabbanu ibnu fa'id wanda shi ma mutum ne mai rauni karanta littafin da'ifu mushkatul masabih na malam muhammad nasiru dinar albani a lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha bakwai ina fata mun gane wannan jama'a wa fi tirmidhi wa sunan ibnu maja an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace manzon Allah ya ce man hafaza ala subhati duha wanda duk ya kiyaye raka'a biyu na tasbihi ana na nafila da hantsi ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mitla zabadil bahari za a gafarta mashi zunubansa ko da sun kai yawan ainihin wato kumfan kogi gaba ɗayansa wannan riwaya a cikin littafin al'imamu ibnu maja da tirmizi da malam ya ishara a nan ta zo ne da ainihin lafazin man hafaza ala shafa'ati duha wato raka'a biyu shafa'a sannan kuma isnadin bai inganta ba jama'a akwai mutum mai suna annahas ibnu qahamin malamai sun ce mutum ne mai rauni kamar yadda ainihin malam albani ne a cikin wancan littafi dai mai suna da'ifu mishkatul masabih lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha takwas ya tabbatar da raunin wannan riwaya kamar raunin wacce uwata. wa fi sanadi wa sunani an nu'aim ibn hammarin qala daga cikin ainihin a cikin al-musnad da kuma sauran littafai as-sunan daga nu'aymu dan hammar qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah yana cewa qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki yana cewa yabna adama ya kai dan adam la ta'jizanna an arba'i raka'atin kar ka sake ka gaza daga yin sallah raka'a hudu fi awwalin nahari a farkon kowane wuni akfika akhirahu in kai haka ni Allah zan jibince maka zan lamunce maka ƙarshen wannan wuni warawahu tirmidhi min hadisi abi dardai wa abi dharr mala yace tirmidhi ya fitar da wannan hadisi ta hanyar abu dardai da abu dharr baya ga al-imam ahmad da abu dawuda waɗanda ya ambata kenan wannan isnadi ne tabbatacce insha Allah sai dai a cikin littattafan da ya ambata hadisin bai zo da lafazin wancan nuna taukid din ba ya zo ne da lafazin la ta'ajaz ba la ta'ajizanna ba haka al-Imam nasai da sauran malamai suka fitar da shi da lafazin la ta'ajaz ba la ta'ajizanna ba ina fata mun gane wannan jama'a wa fi jami' at-Tirmidhi wa sunan Ibn Majah an Anas marfu'an man salla ad-duha 12 raka'a banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah a cikin littafin tirmidhi da ibnu maja har ila yau daga anas dan malik allah ya kara masa yadda aka ce ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sallar walaha raka'a goma sha biyu allah zai gina mushi gida bene na zinariya a cikin aljanna wannan riwaya ta limamu tirmidhi da ibnu maja bata tabbata ba saboda a cikin isnadin akwai wani mutum mai suna musa bin anasin malamai suka ce majhuli ne ba a san ko shi waye ba al-imamu muhammad nasiruddin albani na daga cikin malaman da suka tabbatar da raunin wannan riwaya da kuma sauran wasu malamai kafin shi wa fi sahih muslimin an zaid ibn arqam annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha fi masjid quba yace ya ga wasu mutane suna sallar walaha zaid dan arkam ya ga mutane a masallacin quba suna ta sallar walaha faqala sai ce amma laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi sa'ati afdalu yace waɗannan mutanen sun fasan cewa yin wannan sallah a wani lokaci wanda ba wannan ba to yafi falala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala dan manzon Allah cewa yayi salatul awwabina hina tarmadul fisalu sallan mutane masu komawa ga Allah al-awwab waɗanda suka mai da al'amarinsu gaba ɗaya ga Allah shine lokacin da ƙananan raƙuma 'yan jirajiran raƙuma suke guduwa daga rana suna ɓuya a inuwa saboda kofatan suna ƙonewa don zafin rana shine ma'anan tarmadul fisalu alfisal 'yan ƙanana yayayyu daga cikin 'ya'yan raƙuma idan suka shiga cikin rana za su ji zafi a jikin ƙafasu sai su gudu su koma inuwa to daidai lokacin da rana ta yi garji kenan a zahiri ya ga waɗannan mutane suna yin sallar walaha ne da farkon lokaci bayan da gari ya waye rana ba ta fara zafi ba sai yake ishara akan cewa duk da ya fi halasta a yi a wannan lokacin yana musu ishara akan lokacin da ya fi wannan falala shine sanda rana ta ƙara ɗumi ba sanda take da sanyi ba kamar ka ce ƙarfe sha ɗaya ko makamancin haka na rana wallahu ta'ala a'lam wannan hadisi kamar da malai ambata imam muslim ne ya fitar da shi baya ga imam muslim al ainihin wato ad-darimi ya fitar da shi da al-imamu ahmad har ila yau a cikin musnad ɗinsa hadisi ne ingantacce insha Allah wa qawluhu faɗinsa da ya ba da labari shi da zai dan arkam ya ce tarmadul fisalu ai yashtaddu harrun nahari zafin wuni yayi tsanani fatajidul fisalu hararatar ramada sai ya zama 'yan ƙananan raƙuma suna jin zafin rairayi wa sahihi a cikin bukhari da muslim annan nabiya sallallahu alaihi sallama sallar duha fi baiti itban ibn malikin cewa manzon allah sallallahu alaihi sallama ya yi sallar walaha a gidan wannan sabi mai suna itbanu dan malikin raka'ataini raka'a biyu wannan ya gabata a baya ko wa fil mustadrakil hakimi wa fil mustadrakil hakimi min hadisi Khalid ibn abdullahi al an Muhammad ibn amrin an Abi Salama an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala yace manzon Allah ne yace la yuhafidu ala salati duha illa al-awwab babu wanda ke kiyaye sallar duha sallar walaha sai mutumin da ya riga ya mai da al'amarin shi ga Allah wannan isnadi ne kyakkyawa wa qala sai hakim ya ce hadha isnadun qad ihtajja bi mithlihi muslim ibn al-hajjaj kaga wannan isnadi to al-imam muslim ibn al-hajjaj yayi hujja da irinsa wa annahu haddatha an shuyukhihi kuma ya ba da labari daga malamansa an muhammad ibn amrin an abi salama an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma adhina Allahu li shay'in ma adhina li nabiyyin yataghanna bil qur'ani babu da Allah yayi izini a dinga rera shi kamar yadda Allah yayi izini ga manzansa ya dinga rera alqur'ani wato ya kawo maka misalin irin isnadin da yake cewa ne ihtajja bi mitlihi. muslim ibn al-hajjaj kaga can ai daga muhammad dan amru ne daga abi salama daga abu huraira to gashi shi ma daga muhammad dan amru daga abi salama daga abu huraira al-imam muslim ya kawo daga malaman shi yadda yake cewa wana da wana da wana da wane ya gwama umar naqid hajjaj bin sha'ir da wane ne da ibn numairin sai ya ce kulluhum ko thalathatuhum an muhammad ibn amrin an abi salama an abi huraira kaga shine abin da yake yana karfafa maka magana da yi ne cewa haza isnadun ihtajja bi mithlihi muslim ibn al-hajjaj wannan isnadi muslim dan hajjaj yayi hujja da irinsa dan ya ruwaito daga malamansa daga mutanen da ke cikin wannan isnadin shine muhammad dan amru daga abi salama daga ainihin abu huraira sai kawo maka misalin wannan hadithi wanda ainihin wato al-imam bukhari al-imam bukhari ma ya ruwaito shi a cikin ainihin littafinsa na sahih bukhari kamar yadda muslim ma ya fitar da shi kamar yadda al'imamu ahmad da nasa'i dukkanin sun fitar da wannan ainihin hadithi da ke bada bayani akan hukunci da halascin rera alkur'ani ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama da sauran al'ummarsa qala sai al hakim yace ce wala allah qa'ilun yaqul qa'ilan yaqulu ta yi kuma wani mai magana sai ya ce kad arsalahu hammad ibn salama wa abdulaziz bin muhammadin addarawardi an muhammad bin amrin an samu wasu mutane su ne hammadu dan salama da abdulaziz dan muhammad addarawardi su a tasu riwayar sun kawo shi mursalan fayuqalu lahu sai a ce da su khalid bin abdullahi thiqa khalid dan abdullahi dinnan amintacce ne wa ziyadatu min thiqa maqbula kuma ziyada daga amintacce karɓaɓɓiya ce ma'ana abin da yake cewa idan ka kalli isnadin wancan malamin mai suna khalidu dan abdullahi wasiti shine watan dan ajinsu muhammad a hammadu dan salama da abdulaziz ibnu muhammadu darawardi dukkaninsu sun yi riwaya daga wane ne daga muhammadu dan amr sai zama waɗannan guda biyu a riwayarsu hadisin ya zo ne mursali abu salamatu dan abdurrahman ne ke cewa daga manzan allah alaihi wasallama shi kuma khalid dan abdullahi alwasiti a riwayarsa sai ya ce abu salama ya ce daga abu huraira kenan waɗancan sun yi irsali shi kuma ya yi ainihin ittisali to wasu suna kafa hujja da cewa ai ga wasu amintattu sun kawo shi mursali shine yake tabbatar da cewa ai ziyada ce ziyada kuma daga amintacce a gun malaman usulul ah, musalul hadith karɓaɓɓiya ce matukar ba ta zo ne da tasadumi wanda ba zai yiwu a iya haɗa su ba da haka za a karɓi wannan riwaya insha allahu Allah a matsayin isnadi ne kyakkyawa sun mara hakimu haddasana abdan ibn yazida qala haddasana muhammad ibn al-maghiratin sakari haddasana al-qasim ibn al-hakam qala haddasana sulaiman ibn dawud al-yamani haddasana yahya ibnu abi kathir an abi salama an abi hurairah qala daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallama manzon allah ya ce inna lil jannati baban Lallai akwai wata ƙofa a aljanna yuqalu lahu babu duha ana ce da wannan ƙofar babun walaha fa idza kana yawmul qiyamati idan ƙiyama ta tsaya nada munadin wani mai shela zai yi shela aina alladhina kanu yudawimuna ala salati duha ce ina waɗanda suke yin sallar walaha tutur ba sa fasawa haza babukum ku zo ga ƙofar ku ta shiga aljanna fadkhuluhu ku shiga wannan aljanna bi rahmatillahi cikin rahama Allah wannan hadisi malam ya ce al'imamu hakim ya fitar da shi baya ga hakim al'imamu tabarani ya fitar da shi a cikin al'ausat sai dai kamar da ka gani a cikin isnadin sulaimanu ɗan dawud al-yamani malamai sun yi magana a kan shi al bukhari ya ce munkarul hadith idan bukhari ko ya ce na kaza munkarul hadithi to ya gama rawan tashi tsab kenan haka ibnu hibbana ya ce wannan mutumi mai rauni ne dan haka malam albani muhammad nasiruddin Allah ya gafarta mishi ya kwararo wannan hadisi a cikin ad a lamba na dubu biyar da ainihin sittin da biyar a inda ya tabbatar da rauni ta hanyar amfani da maganganun waɗannan malamai su bukhari su ibnu ma'inin da ainihin makamantansu sannan baya ga haka za ka ga yahya ɗan abu kathirin ya ce an to yahya ɗan abu kathirin kuma yana yin tadlisi gashi nan ya ce an abi salama wannan ma wata illa ce da ta iya kashe hadisin ina fata mun gane jama'a da haka wannan falala ta tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama sai malam ya ce wa qala tirmidhi fi jami' tirmidhi a cikin aljami'u ɗin shi ma'ana a cikin sunan tirmidhi yace haddasana abu kuraibin muhammad ibn al-ala qala haddathana yunus ibn bukair am muhammad ibn ishaqa qala haddathani musa ibn fulanin ana ammihi ثمامة ثمامة بن أنس بن مالك أن أنس بن مالك قال anas أنس بن مالك الله يكارى مسيدا أنس يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم man sallat duha ta asharata raka'a banallahu lahu qasaran min zahabin fil wanda duk ya sallar walaha raka'a goma sha biyu za a gina mashi gida bene na zinariya aljanna qala tirmidhi al-imamu tirmidhi da kanshi da ya fitar da wannan hadisi sai ya ce hadha hadisun gharibun wannan hadisi ne mai rauni shine ma'anar gharibun idan tirmizi ya kawo ta bai gwama ta da wata kalma ba amma in ya ce hasanun gharibun ko hasanun sahihun ko sahihun gharibun to wannan kuma wani abu ne daban amma idan ya yi ifradi ya ce gharibun kadai to zahirin magana shine shi da kan shi ya raunata alimamu tirmizi haka yake yi alimamu zaila'i a cikin nasbun raya yana yin haka malam zahabi al'imamu zahabi shi ma a cikin littafansa ya kaji ya ce gharibun kadai to ishara akan rauni ne ina fata mun gane wannan jama'a dan kuma ga raunin nan kana ganin shi karara gashi na inda ya ce musa ibn fulani wannan musa dan fulan sunan shi musa wani lokaci ana cewa Ibn fulan Ibn anasin Ibn wane ne wane ne wani lokaci kuma ana cewa musa ibn anas ibn malik ana cewa wai jikan anas dan malik ne amma majhuli ne ba a san shi ba haka al-imamu al-hafiz ibnu hajar al-asqalani ya faɗa a cikin littafin Taqribut tahdhib ina fata mun gane wannan da haka wannan rauni ne karara shi nan kowa yana gani wani hadisi malam albani nasir dini ya kawo shi a cikin mishkatul masabe da'iful mishkatul masabe a cikin lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha shida ya tabbatar da raunin wannan riwaya tirmizi da kanshi ya ce hadisun gharibun la na arifuhu illa min hadhal waje wannan hadisi ne mai rauni ba mu san shi ba sai ta wannan fuska Wakana Ahmadu يرى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ الإمام yana ganin cewa abu mafi inganci a wannan babi shine hadisin ummu hani'in qultu ni malam ibnu qayyim Jauziya sai na ce wa musa ibn fulanin hadha huwa musa ibn abdullah ibn al-muthanna anas ibn malik kaji cikakken sunansa musa dan abdullahi dan muthanna dan anas dan malik amma an saba ana ce mashi Musa bin fulani Musa dan wani wa fi jami'ihi aidan har ila yau a cikin sunan Tirmidhi hadithu Atiyatan al-Awfi hadisin Atiyatu awfi an Abi Sa'id al-Khudri daga Abu Sa'id al-Khudri kala Abu Sa'id yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli duha hatta naqula la yad'uha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallar walaha yayi ta yi tutur har mu ce ba zai sake barinta ba waya da'uha wata rana kuma sai ya daina hatta na kula har mu dinga cewa la salliha ba zai ƙara sallatanta ba wannan hadisi ma mai rauni ne ga raunin shi nan yana kallon ka kana kallon shi wannan mutum mai suna atiyatun al-aufi atiyatu dan sa'ad al-aufi sayyi'ul hibzi haka malamai suka ce fal isnadu da'ifun ina fata mun fahimci wannan jama'a wannan hadisi ne ifi babu matsala game da ainihin raunin shi qala sai tirmidhi yace hadha hadisun hasanun gharibun wa qala al imamu ahmadu fi musnadihi haddathana abul yamani qala haddathana isma'il ibn ayyashin an yahya ibn al harith al dhimari an al qasim an abi umamata an النبي sallallahu alaihi عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace man masha ila salatin maktubatin wa huwa mutatahhirun wanda duk ya taka ya tafi masallaci don yin sallar farilla alhalin yayi alola daga gida ko daga inda yake kana lahu ka ajril hajji al muhrim al muhrim za a bashi ladan ma'aikacin aikin hajji wanda ya shiga cikin harama ya yi aikin hajji wa man masha ila subhati duha wanda kuma ya kama hanya ya je zuwa masallaci ya yi nafila ta ainihin sallar walaha kana lahu ka ajrul mu'tamir yana da lada irin na mai umara wa salatun ala ithri salatin la lagwa bainahuma kitabun fil illiyina yace wanda kuma zai yi sallah ya sake yin wata sallah a bayanta ba tare da yayi wani shirme ko wasa tsakankaninsu ba tsakanin Azar da la'asar ko la'asar da magariba ko magariba da isha ko isha da asuba haka to wannan za a rubuta sunan shi a cikin littafin nan na can kololuwa na mutanen kirki illiyin Allah ka sa mu a ciki qala abu umama al-ghudu ila hadhihi al-masajidi min al fi sabilillahi azza wa jalla sahabi abu umama sai fassara ma'anar hadithin me yasa ka ji wannan irin romo a jikin hadithin shine cewa fita da ake yi da safe a je masallatai da fita da ake yi da yammaci a tafi masallatai wannan ladan jihadi ne don ɗaga kalmar Allah wannan isnadi ne jama'a kyakkyawan isnadi babu ƙura a kan shi insha Allah da wannan nake ƙara yi ma kaina nasiha da sauran 'yan uwa musamman ɗalibai a nan makarantar albani science jiya jiya nake jin malam sha'ibu na muku wannan nasiha ku ji tsoron Allah ku balagaggu ne ba yara bane ku waɗanda kuke bashara ba ta kanku ba a ce in za a yi sallah sai an dinga hawa sama ana koro ku kamar awaki za ku shiga uku idan kuka mutu kuna wannan muguwar ɗabi'a me kuka zo yi a duniyar nan ba sallah ba ku ji tsoron Allah ku musulmi ne kuma mukallifai galibin ku balagaggu ne yaushe za a ce in za a yi sallah sai an hau sama da bulala ana bin ku ana koro ku wani na ɓuya ƙasan gado wani na ɓuya a bayi wannan wani irin muguwar ɗabi'a ce jama'a shaidan ne yake zayyana muku wannan mummunar tunani ku ji tsoron Allah ku dinga sakkowa ana yin sallah da ku a cikin jam'i babu shakka wannan ba halin kwarai bane ku ji tsoron Allah babu abin da za a gaya muku fiye da haka babu abin da ya kai muhimmancin sallah a cikin wannan addini sallah kuma a cikin jam'i a cikin ainihin taron musulmai wanda duk ya wayi gari baya zuwa sallar jam'i malaman aƙida suka ce wannan mutumin ya shamu kanshi a cikin nau'i na nufaƙi da bid'a batacce ne wanda zai ji ana sallah baya zuwa sai dai je ya tashi ko in an gama wato wanda yana yin wata harka ne kawai shi sallah sai san da ya samu lokaci saboda yana tukin mota ko yana aji yana karatu ko yana rumfar kasuwa ko yana sana'a ko magini ne shi ko yana yankan nama a teburinsa ko tela ko me kake yi a matsayinka na musulmi da zaran an kira sallah to wajibi ne ka bar duk abin da kake ka je kai sallah malamai suka ce sai in dai akwai uzuri karɓaɓɓe a shari'a kamar rashin lafiya wadda ta raunata mutum baya iya motsawa hatta da rashin lafiya a cikin sira ta salaf akan taho da mutum tsakankanin mutane biyu a kawo shi masallaci kamar yadda aka dinga kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci yana sallah alhalin bai da lafiya rashin lafiya wanda za ka zauna kai tafiyar cikin mata ko cikin yara wai kanka na ciwo ko kana jin zazzabi sai ka ji kuma an kira sallah sai ka langabe wannan munafurci ne jama'a mu gane wannan yin sallah a cikin jam'i wajibi ne sai ga wanda ya samu kanshi a hali na uzuri karɓaɓɓe a shari'a wajibi ne jama'a da aka kuji tsoron Allah da ku da saura da ni kaina gaba ɗaya mu ji tsoron Allah mu dinga zuwa sallar jam'i Allah ya tsare mu jama'a kun dai ji falala da ke kai ka dinga yin alola kuma daga gidanka ko rumfar kasuwarka ko inda kake ka iso masallacin da alola yana da ƙarin falala ba wai sai ka zo masallaci ka fara neman ruwa ba daga inda kake ka dinga yin alola daga gidanka daga shagonka daga ofishinka daga wurin zamanka daga bakin titin da kuke zaune kuna fira daga dandalinku ku dinga yin alola sai ku tafi masallaci duk takun da kai za a dinga share maka gabaki ɗaya zunubanka duk takun da kai ana share maka zunubanka sai ka waye gari baka da zunubi ko kwaya ɗaya Allah ya sa mu dace sai malam yake cewa wa qala al hakimu haddathana abul abbasi qala haddathana muhammad ibn ishaq as sagani qala haddathana abul muwarri muhadir ibn Hakimin muwarri Abdullahi bn ahwasu amir alhani an munibin ibn uyayna ibn abdullahi sulami an abi umamata an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annahu kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man salla subha fi masjid jama'atin wanda duk ya salla asuba a masallaci cikin jam'i thumma thabata fihi hatta duha sannan ya zauna a cikin wannan masallaci har zuwa tasowar hantsi thumma yusalli subhata duha sannan sai yayi raka'a guda biyu na ainihin wato sallar walaha kana lahu ka ajri hajjin aw mu'tamirin tammin lahu hajjatuhu wa umratuhu za a bashi lada cikakke na wanda yayi aikin haji ko umara cikakken aikin haji ko umara jama'a me ladan aikin haji ko umara ladan aikin haji shine da manzo Allah yake cewa wa hajjun mabrurun la jaza'a lahu illa aljanna shine faladan shi fa umara kuma umara zuwa umara kafara ce ga abin da mutum ya aikata a duka wannan shekara wannan hadisi ne kyakkyawa malam albani nasiruddin ya ce hasanun lili ghairihi a cikin littafin sahihu targhib a lamba ta 469 na fata mun gane wannan jama'a وقال ابن ibn abi حدثني حاتم بن ibn isma'ila an بن صخر عن المقبري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيشا منزن الله صلى الله عليه وسلم يا أيكا دوسر دنا فأعظم الغنيمة سكجي سكا سامو غنيمة ديوا وأسر الكر الكرة سكا أينهن كامو باي فقال رجل سي ونمتين يتي يا رسول الله ce ya manzan Allah ma ra'ayna ba'athan qattu asra'a karratan wala a azama ganimatan ma'ana wa asra'u ne wancan wa asra'ul karra suka juyo cikin gaggawa sai ya ce ya manzo Allah mu taba ganin runduna wadda ta kai wannan saurin yin kwana a dawo gida da kuma yawan ganima ba min hadhal ba'athi fiye da wannan runduna wannan da ka ainihin tura a yau faƙala sai manzo Allah ya ce ala ukhbirukum bi asra karratan shin bana gaya muku runduna ko abin da yafi nasu saurin kawo lada ba wa a'zama ganimatan abin da yafi wannan aikin da suka yi yawan ganima ba rajulun tawadda'a yace mutum ne ya alola fi baitihi daga gidansa fa ahsana wudu'ahu ya tsaya yayi kyakkyawar alola ma'ana yayi alola wadda ta cika ka'idojinta na sunna thumma amada ila masjidi sannan ya tinkari masallaci fasan fihi salatal gadati ya je yayi sallar asuba thumma a aqaba bi salati duha sannan ya biyo baya da sallar walaha faqad asra al karrata wa a'zama ganimata wannan babu shakka yayi gaggawan yin kwana kuma ya samu babban ganima wannan hadisi jama'a isnadin shi kyakkyawa ne malam albani nasur dini a cikin as-sahiha lamba na dubu biyu da ɗari biyar da ainihin ashirin da shida ya inganta wannan hadisi kamar yadda baya ga shi kuma kafin shi al'imamul munziri a cikin atargibu wa tarhib shi ma ya kwararo shi ya ce ainihin mazajen shi mazaje ne na ainihin asahi almuhimmu wannan hadisi yana tabbatar da wannan falala ta sallar walha kar mu manta har yanzu yana kwararo mana hadisai ne bayan da yake cewa akwai hadisai da suka zo don ƙara ma waɗancan ƙarfi waɗanda suka nuna manzan Allah ya yi aikace duk da a cikin sakon da ba su inganta ba sai ya ce akwai hadisan da suka zo manzan Allah ya yi wasiya ko ya ambaci falala ko ya yi yabo ga wanda suke sallar walaha to su ne na yake ta kwararo mana Allah ya saka mashi da alkhairi sai ya ce wa fil babi ahadithu siwa hazi a cikin wannan matsala ta falalan sallan walaha da kwadaitarwa akan yin sallar walaha akwai wasu hadisan waɗanda ba waɗannan ba lakin hadhihi amsaluha waɗannan sun fi su gwabi waɗannan sun fi su nagarta qala al-hakimu al-imamu al-hakim ha ila yake cewa sahibtu jama'atan min a'immatil hadith al-huffaz al-asbat na zauna da wasu tarin malamai daga cikin limaman hadisi mahaddata wanda suke da tabbas a cikin iliminsu fa wajadtuhum yakhtaruna hadha al-adada sai na ga suna zaɓen wannan adadi ya'ani arba'a raka'atin suna dogewa akan cewa a dinga yin sallar walaha raka'a hudu wa yusalluna hadhihi salata arba'an kuma na ga suna yin sallar walaha suna ba da fatawa da raka'a hudu kuma a aikace suna yin raka'a hudu litawatur al-akhbari sahihati fihi saboda labarai sun yi tawaturi ingantattu game da shi shine wanne shine kissar ita ummu hani'in kenan ko wa ilaihi azhabu ni ma abu abdullahi hakim wannan ita ce fatawata wa ilaihi ad'u kuma zuwa gare shi nake kira ayi aiki da shi ittiba'an lil akhbaril ma'thura dan a ci gaba da bin hadisai waɗanda aka ruwaito wa iqtida'an bi mashayikhil hadith fihi dan kuma a ci gaba da kwaikwayo da malaman hadisi a cikin wannan mas'ala ma'ana su da malaman hadisi suna bin tafarkin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama su mazhabin su mazhabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama da haka ake ce musu ahlul hadithi dan akwai wanda suke ganin saboda shaidanci sai su ce wai me yasa ba a ce musu ahlul qur'an sai dai ahlul hadith sai malamai suka ce saboda kowace da'ifa ana danganta su zuwa ga identity ɗinsu su ne kadariya jabariya mu'tazila tijjaniya rafida ko waɗanne ana danganta su ga abin da yake identifying su ne abin da aka san su da shi da zaran an ce ƙadariya to ka san masu inkarin ƙaddara ne jabariya masu inkarin zaɓi na ɗan adam da zaran an ce mu'tazila ka san masu karkacewa ne wanda suka zame daga cikin musulmai suke inkarin sifat rafida wanda suka yarfe sahabbai kowa ana faɗansu ne da sunan bid'arsu to su kuma malaman hadisi da me aka san su shine da karbowa daga fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk waɗancan ai suna iddiayin cewa suna aiki da alqur'ani amma ba sa karbowa daga fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ba sa an so fassara alqur'anin daga karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma malaman hadisi su ce a fassara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita muke bukata ita ce kadai muka yadda da ita duk wanda ba ita ba komai iya wayanka da iya irabin ka ba ta burge su da haka ake ce musu ahalul hadithi kaga sai ya ce shi ma ya ba da fatawa ne irin fatawar da ya ga malaman shi suna bayarwa wanda sun bayar ne sakamakon kasancewa wannan fatawa tana da hadisai masu tarin yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka abin da ya fi inganci shine yin raka'a hudu idan mutum ya takaita a biyu babu laifi amma wannan raka'a goma sha biyu da tsofi suke yi sam bata inganta ba bata da isnadi ingantacce sam amma za ga an takura tsofi suna ta yi suna ta yi kullum za ga tsofi suna yi har ma uh, yawanci mummuna muna yara mu ɗauka sallar tsofi ce kawai da gari ya waye za ga tsohuwa ta Allah tana ta sallah ta yi raka a sha ne to bai tabbata ba jama'a idan ka da tsohuwa wata kaka ka tana yi ka je a natse ka nuna mata cewa baba e ga irin na manzo Allah sallallahu alaihi ya fi sauki kuma ya fi falala wannan kan tafi ne kike yi maso ma asara Allah ya tsare mu وقال ابن جرير الطبري وقد fi الأخبار المرفوعة في صلاة الضحى الإمام ابن جرير الطبري na allah ya يغفر تامش bayan da ya ambaci waɗannan hadisai waɗanda suka ɗaukaka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi game da sallar walaha wa ikhtilafi adadiha da kuma sabanin da aka yi game da yawan rakawoyin walaisa sai ya ce walaisa fi hadhihi al ahadithi ya yadfa'u sahibahu a cikin waɗannan hadisai babu hadisin da ke tunkuɗe ɗan uwansa wa zalika anna man haka annahu sallat duha arba'an ja'izun an kuna ra'ahu fi hali fi'lihi zalika wanda ya ruwaito cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallar walaha raka'a hudu to zai iya yiwuwa shi abin da ya gani kenan wa ra'ahu ghayruhu fi halin ukhra sallara raka'ataini wata rana kuma sai wani ya gan shi ya yi raka'a biyu wa ra'ahu akharu fi halin ukhra salla thamaniyan wata rana kuma sai wani ya gan shi ya yi raka'a takwas wa sami'ahu akharu yuhithu ala an yusalliya sittan sai kuma wani ya ji da kunnensa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwadaitarwa akan ayi raka'a shida wa akharu yuhithu ala an yusalli raka'ataini wani kuma ya ji ana kwadaitarwa akan raka'a biyu wa akharu ala asharin wani kuma akan goma wa akharu ala thintai ashara wani kuma akan goma sha biyu fa akhbara kullu wahidin minhum amma ra'a wa sami'a sai kowa daga cikin su ya bada labarin abin da ya ji ko abin da ya gani kala sai malam ibnu jaririn ya ce wa dalilu ala sihhati qaulina abin da yasa muke ganin wannan zance namu na cewa akwai ikhtilafu tanawu'in ne kowa akwai abin da ya gani ko abin da ya ji an faɗa sai ya ba da labarin abin da ya gani ko ya ji abin da ya sa muka faɗi haka maruya an zai ibn aslama qala Zai ɗan aslam yace samitu abdullahi ibn umara ya li abi li abi dharr naji abdullahi ɗan umar yana cewa abu dharr ausini ya am ya baffa jai mun kunne yi mun nasiha Ƙala. sai yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ni ma na taɓa tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mishi irin wannan roƙo kama sa'altani kama yadda kai abdullahi yanda kake roƙo na ne maka nasiha faƙala sai manzon Allah ya ce da ni man sallar duha raka'ataini wanda ya sallar walaha raka'a biyu lam yuktab min al ba za a rubuta shi daga cikin wawaye ba waɗanda ba sa faɗa kuwa wa man salla arba'an wanda ya raka'a hudu kutiba min al za a sa sunan shi a lissafin bayi masu bauta wa man salla sittan wanda ya raka'a shida lam yalhaquhu dhalika al-yawmu dhanbun babu wani zunubi da zai a ranan wanda zai manne masa wa man salla thamaniyan wanda ya takwas kutuba min al-qanitina za a sa shi daga cikin qanitai masu dogewa wajen ibada wa man salla asharan wanda diye goma banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mashi gida aljanna wannan hadisi jama'a bai inganta ba al-imam bazar ya fitar da shi a cikin isnadin shi akwai al-husainu dan ata dan yasar al-madini malam abu hatimin ya ce wannan mutumi munkarul hadisi ba karban hadisin sa haka al-imam ibnu hibbana ya ce ba a hujja da shi idan ya kawo riwaya shi kadai haka dukkanin malamai suka faɗa a cikin ainihin maganganunsu da suka yi cewa isnadin bai tabbata ba har a cikin fatuhul bari ma ibnu hajirin yi waɗannan maganganu kwatankwacin su da haka wannan bai zama hujja a kan abin da yake kokarin ya tabbatar ba almuhimmu da ya tabbata raka'a biyu da raka'a hudu waɗannan su ne asalin waɗanda suka tabbata idan mutum ya ƙara to wannan kuma wani abu ne na daban amma dai ƙari har zuwa goma sha biyu kuma wannan bai tabbata ba wallahu ta'ala alam wa qala mujahidu mujahid yake cewa صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم duha yauman adduha to tun daga nan yanzu jama'a mu kalla da kyau mu gani kaga wannan yanzu da yake ambata to a yadda yake haka wato mursali ne domin mujahid da ke wannan magana tabi'i ne yace manzon Allah yayi sallar walaha raka'a biyu wata rana thumma yauman arba'an wata rana kuma hudu thumma yauman sittan wata rana kuma shida summa yawman samaniyan wata rana kuma takwas summa taraka sannan sai ya watsi da ita ya daina yi yanzu wannan magana ce ainihin wato wanda ba ta da isnadi domin wanda ke maganan tabi'i ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba tare da ya faɗi isnadinsa ba fa abana hadha al-khabaru an sihhati ma qulna malam ibnu jaririn yake cewa sai wannan ya bayyana mana ingancin abin da muka faɗa min ihtimali khabarin kulli mukhbirin mimman taqaddama an yakuna ikhbaruhu lima akhbara anhu fi salati duha ala qadari ma shahadahu wa ayanu cewa dama muka ce akwai yiwuwar inji ibnu jaririn akwai yiwuwar ya zama masu ba da labaran nan suna ba da labaran abin da kowa ya gani ne ko ya gani ko ya shaida da idansa na sallar duha abinda suka bada labari kenan sai a tsaya akan cewa ana iya yin ko waɗanne ala ayi halin dai ba da shi da wannan surar ba da ƙadiyar da wannan sura ta cewa ana kaza ana kaza ana kaza har zuwa sha biyu bai tabbata ba na'am eh eh eh wannan da makaranta yanzu nan wanne kenan man salla raka'ataini lam yuktab min al-ghafilina eh wannan falala da aka ambata yi ba ta tabbata ba tunda hadisin bai tabbata ba ba za a iya tabbatar da ita ba sai ka amfani da sauran falalar ta zo a cikin ta tabbatattu insha Allah wasawabu sai malam ibnu qayyim al-jawziya yake cewa abin da yake shine daidai idza kana al-amru kadhalika idan ya zama al'amarin haka ne an yusalliha man arada alama sha'a min al-adadi duk wanda zai yi adadin da ya ga dama wa qad ruwiya hadha an qaumin min as-salafi an ruwaito halastin yin haka daga wasu malamai daga cikin magabata حدثنا ابن حميد حدثنا جرير آه عن إبراهيم سأل رجل الأسود كم صلى الضحى كم أصلي الضحى قال كم شئت cewa an tambayi al'aswad raka'a nawa zan yi sallar walha ya ce yi abin da ka ga dama to kaji wannan shine magana ba'ifa ta farko da duk ya kawo mana maganganunsu wanda ya ce akwai mutanen da suke tun daga inda ke cewa fahtalafan nasu fi hadhihi ahadith can baya da ya ce malaman da suka ce a yi sallah sai ya ce wa ta'ifatun thaniya sai kuma ɓangare na biyu na malamai kaji waɗanda suka ce a yi suka ce saboda hadisan waɗanda suka ambaci falala ko da yake akwai falala da bata tabbata ba amma dai ya tabbata a jumlace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ko wasiya ko yabo ko ya faɗi falalan masu yin sallar duha shine ya ta kwararo mana waɗannan ƙazaya ɗin har zuwa ya cike da wannan magana ta limamu alhafiz ibn jarir da tabari ina bata mun gane to sai ɓangaren mazhabi na biyu daga cikin da ya ce faktalafan nasu can mun ji a tsaifatul ula waɗanda suka karkata zuwa ga tabbatar da hadisan sai ɗaifa ta biyu da ya ce zahabat ila a hadisu tarki wanda suka karkata zuwa ga hadisan hani wa ha suka ainihin karkata zuwa gare su min jihati sihati isnadiha saboda ingancin isnadojinsu wa amali sahabati bi mujibiha saboda kuma an samu sahabbai suna aiki da abin da waɗannan hadisai suke hukuntawa farawal bukhari an ibn umar annahu lam yakun yusalliha al-imam al-bukhari ya fitar daga ibn umar cewa ibn umar baya sallar walaha wala abubakar wala umar kuma ibn umar ya ba da labarin cewa abubakar da umar ma ba sa yi qultu ni ko sai na ce fan sallallahu alaihi wasallam mai tambaya ya ce mishi to manzon Allah fa qala la ikhaluhu ina jin shi ma baya yi dan an tambaye shi ne malam kana sallar walaha ya ce ba na yi abubakar fa ya ce shi ma bai yi umar fa ya ce shi ma baya yi sai aka ce manzon Allah fa sai ce ina jin baya yi wannan hadisin ya gabata bayan za ku tuna jama'a wa qala waqi'un sai waqi'u ya ce na sufyanu sauri ana asimin ابن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة الضحى إلا يوما واحدا ban taɓa ganin manzon Allah yana sallar walha ba sai sau ɗaya wa qala ali ibn al-madini haddathani haddathana mu'adh ibn mu'adh qala haddathana fadala an abdurrahman ibn abi bakra abdurrahman da abubakar yake cewa ra'a ta nasan yusalluna duha sahabi abubakara ya ga wasu mutane suna sallar duha qala sai ya ce innakum latusalluna salatan ma sallaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wala ammatu Ashabi. ku fa kuna yin wata sallah ne wadda sam manzon Allah baya sallatan ta da shi da daukacin sahabbai وفي الموطا عن مالك عن an aisha عن a cikin عائشه قالت اتكم موطا امام مالك دغ اينهن عائشه الله يقرا متى اذا تكي تشوا ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحه <coughs> الضحى قط da ɗai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai yin sallar walaha wa inni la usabbihuha amma ni dai ina yi wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la ul'amala ta ce ko da iki manzon Allah fa ya kasance yana barin ayyuka wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi aikin da yana so yayi hashiyata an amala bihin nasu dan kar mutane su ga yana yi su ma su dora yi fa yufrada alaihim sai a farlanta musu kamar yadda ya bai yin sallar ainihin tarawi cikin azumi don kata da mafarilla zama ana fata muna biye muna gane wannan yanzu waɗannan maganganun malamai ne waɗanda suka tafi zuwa ga kar'ai to har yanzu zaka ji babu hadisin da ya ce kar'ai din a hadisai da aka ce na baya yi aisha ta ce manzon allah baya yi mun ji a baya ta ce amma sai dai lokaci kaza kenan ba kullum yake yi ba haka waɗancan sabbai ko shi abdullahi dan umar ya ce ina jin baya yi ishara akan bayi da tabbas akan keke da keke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama baya yi وقال أبو الحسن بن علي بن بطال fa akhadha qaumun ibnu battalin mai sharhin sahih muslim bukhari kenan sai ce sai wasu mutane minas salafi daga cikin magabata suka yi riko da bi hadisi aisha da wannan hadisi na aisha walam yarau salatu duha sai suka ga bai dace a dangai sallar duha ba wa qala qaumun wasu ma suka ce innaha bid'a suka ce bid'a ce rawar sha'abiyu an qais ibn ubaidin qala zahabi sha'abi ya daga qais dan ubaidin yace kuntu akhtalifu ila ibn mas'ud sanata kullaha na kasance na shekara guda titir kullun ina zuwa ɗaukan karatu a gurin malam abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda fama ra'aituhu musalliyan ad-duha ni ban taba ganin shi yana sallar walaha ba rashin gani bai tabbatar da baya warawa shu'ba an sa'd ibn ibrahima an abihi an abdurrahman ibn auf kana la yusalli duha <coughs> har ila yau an ruwaito daga abdurrahman dan auf cewa shi ma wato ɗansa ya ruwaito cewa baban shi abdurrahman baya sallar duha shi ma wa an mujahidin mujahid yake cewa ƙala haltu ana wa urwatu ibn zubairu masjida ni da urwatu dan zubairu mun shiga masallaci fa idza ibn umara jalisun inda hujrati aisha masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga ibn umar yana zaune kusa da ɗakin aisha kamar ka ce kusa da inda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa idan nasu fil masjidi su ko mutane a cikin asalin masallacin yusalluna salatar duha suna ta yin sallar walaha fasalnahu an salati sai muka tambaye shi fatawa game da wannan sallah da mutane suke yi gaba ɗaya kowa na ta yi faqala sai ce bid'atun ce wannan ai bid'a ne wa qala marra wani lokaci ya ce wa ni'matul bid'a amma bid'a ce kyakkyawa abin da yake nufi da bid'a nan jama'a shine yadda mutane suka mai da ita kowa sai ya je masallaci a lokaci na musamman ya je ya yi kamar yadda ake yin sallar farilla a je a cika masallaci ana ta yi to wannan bid'a ne babu shakka akan wannan bid'a ne da wannan sura sannan cewa da yi ni'matul bid'atu ba dalili bane akan cewa ko ta bid'a inda ta tabbata bid'a a bayyabawa dan yan bid'a suna fakewa da ire-iren waɗannan maganganu domin ainihin wato ta da ƙayar baya game da ƙoƙarin wato sawwaba ko hassana wasu bidiyoyi hasari dama ya tabbata cewa sunna ce da haka itilaƙin bid'a da ya mata ba zai zama abin da zai canza ta daga sunna zuwa bid'a ba kamar yadda tarawi ya tabbata sunna ce itilaƙin lafazin bid'a da umar ya yi mata